ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين babu wanda ya kai tsananin zalunci fiye da mutumin da ya kirkiri ƙarya ga Allah ta yadda ya sanya masa abokan tarayya da kishiyoyi yana bauta musu koma bayansa alhali ana kiransa zuwa ga musulunci addinin kaɗai ta Allah tsantsa hakika Allah baya datar da waɗanda suka zalunci kansu da yin shirka da sabon Allah zuwa ga abin da shiryarsu take cikinsa